'yan ƙasa da hukuma. Ka sha ake cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin 'yanci. Mai wannan hali yau shi ne komai ya faɗa mana karya ne don mun logar zambo ne. Masu saurari Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Mu ne surtu gidan gana ba mu da ruwa. Eh, sauran gidaje kuma wasu suna da ruwa. Sun yi fara gyara kuma suka tsaye da. Wahalar ruwa ta zame muna wani abu sai an tahi a buga mutum karhe nawa wani ma bai ma yarda wani kuma ya yarda a bada gaskiya babu daɗi. An ba mu shaida ta 'yan gidan wuta an zuba musu miliyan 23. duk inda ya kamata su gudda foto su gudda shi kamin aiki ya zo. tan mu dai tun da deja an sun yi an ba su su zo su sa mutane kawai a huce wurin ya shi shine muke fata da gare su dai. yau shirin zai nazari ne akan korafin mazauna birnin kwanni a jihar tawa ta jamhuriyar nijar game da katsewar lantarki da ruwan famfo a dakace mu. wallahi idan ba san yuna haɗa kai da wuya ka ga ya zauna kullum ka gano sabon fitina jayayya ko neman magana sai an so juna an daina. Madalla. Matsare katsewar lantarki da ruwan famfo a wasu sassan birnin kwarni na jamhuriyar Nijar kana da rashin bada haɗin kai ga hukumomi su ne manyan abubuwan da ke mayar da hannun agogo baya ga sabunta wasu hanyoyin mota a birnin wadda tsohon shugaban jamhuriyar Nijar Muhammadu Yusufu ya yi alkawarin gudanarwa a shekara ta 2016. Sai dai kuma birnin sun zargi kamfanin samar da lantarki da rashin cika alkawarin gyara tirakun lantarki yayin da hannu guda kuma mun ba da ruwa a birnin suka ƙi sabunta layukan samar da ruwa duk da maƙudan kuɗaɗen da gwamnati ta samar. Wakilin sashen Hausa Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni ya haɗa mana rahoto dangane da wannan batu. a garin birnin kwanni yayin da ake ci gaba da ayyukan zamunta garin albarkacin ayyukan gyara hanyar da ta tashi daga dogon dutse cikin jihar doso zuwa tsarnawa a cikin jihar tawa an ware gina mita goma na kwalta a cikin garin kamar yadda muhammadu isu tsohon shugaban kasar jamhuriyar nijar ya yi al'ummar birnin kwanni alkawali a shekara ta da goma sha shida a lokacin yakin neman zaɓe da aka raɗawa suna kwanni kwalisa. sai dai aikin na ci gaba gaba da fuskantar matsaloli da suka hada da MRCC da waɗansu masu shaguna suka yi na ƙin tashi su ba da dama a aikin da katsewa mutanen garin a waɗansu unguwoyin ruwan sha da ma yankewar wuta a lokaci zuwa lokaci alkali ma'aikatar gundumar birnin kwanni mai kula da aikin hanyoyi ta ce an baiwa kamfanonin miliyan 23 wa gidan wuta don gurgusar da emenda ke ɗauke da wayoyin wuta mota alhali ko guda ba su gusa ba yayin da aka baiwa gidan ruwa miliyon 137 don gusa su kamin soma aikin alhali hakan bata samu ba tunda mutane na cikin matsalar rashin ruwa a waɗansu wurare a cikin gari shirin na 'yan ƙasa da hukuma ya leƙa a cikin garin na birnin kwanni inda mutane suka nuna koke koken su game da matsalar ta rashin ruwan tsawon watanni a famfunan su ibrahim eh, nan grant tirai an tuka kai ba mu da ruwan famfo nan wajajen tirai mu ne surtu nan gidan gana ba mu da ruwa eh sauran gidaje kuma wasu suna da ruwa eh wanga bangare dai ne wanga bangare ne nan nan kwana wanda ya shahi santar da dan yi gaban nan duka na wajen nan ba su sun yi fara gyara kuma suka tsaya da wiwi suka tsaya da yanzu gyaran ma wanda ya kamata su zo su ida sun ɗauka kuma sun koma tsohon gari eh ba su kare bangaren gaba sai su koma su ta wani wuri can suna aiki gaskiya sai dai mu taimaka da sassaye za mu ɗauki robobin mu da ko biduduwa mu taimaka makwabta mu ɗebo haka abin da muke magana gare su su kokari su gyara in bangaren su ne ko kuma bangaren su yan su makin ne don ka ai kokari dai a gyara insha Allah to lalle ni ma ga wata uku yanzu ina ba su ruwa fisi bidillahi su dai a cikin matsalar ruwan ne ni ko ta na akwai ruwa gaskiya eh amma su dai abba su da ruwa suke zuwa nan gida suna doka babu ashevent kat na wannan ashevent kat anytime suna buga min bude musu gida su sa tiyo a eh, su diba a babu dadi gaskiya fisi bidillahi babu dadi tunda ba mutum guda na gida nawa unguwa karshe gashi unguwa nawa da an su da ruwa babu daɗi fi su mun gani ga makwabta yanzu gashi nan Wahala ruwa ta zame muna wani abu sai an tahi a buga mutum karhe nawa wani ma bai ma yarda wani kuma ya yarda a bada gaskiya babu daɗi Allah ka saki lamarin kuma muna fatan tan mu dai tun da deja an sun yi debi an ba su su zo su sa mutane kawai a huce wurin yahi shine muke fata da gare su dai Malam Zakar Umaru shine mai baiwa shugaban kasar Nijar shawara ta musamman ya ce ba za su yarda ba da wannan lamarin akwai angoyi wanda ya ba su da ruwa saboda kawai 'yan gidan ruwa ba su yi aikin da ya kamata su yi ba mu shaida ta an zuba musu miliyon 137 saboda duk inda ya kamata su gudda tiyo su gudda shi an ba mu shaida shi a gaban kowa an zuba wannan kuɗin kuma ayyukan nan ba a yi su ba an ba mu shaida ta 'yan gidan wuta an zuba musu miliyon 23 na duk inda ya kamata su gudda foto su gudda shi kamin aiki ya zo kai in gaya maka tsaikon da aikin nan ya yi na cikin gari rashin saurin soma shi dan kwangila su ma masu aikin suka tambayi nijelaka da gidan ruwa suka ce kuyo muna faktir ayyukan da za mu yi duk inda kuka san za mu taɓa kayan to ku lisaho mana kuɗin da za mu biya ku ku je ku tankwaye kayan ku gyara su watanni an kai ana jiran su aiko wannan factory sai da ni na tahi can cibiyar nijela da cibiyar gidan ruwa na yi tsaye na abin nan factory da su mata tambaye su sai sun yi ta maza maza su aiko saboda a soma mana aiki sannan muka samu aka aiko factory kuma an zuba musu kuɗi kuma aikin ba a yi shi ba akwai angoyin da babu ruwa kamata a ce sun gudda wayoyin nan kamin aiki ya zo yanzu ana zuwa ana kace wayoyin nan kuma mutane suna cikin matsala duka da an so ya inganta kasa ta karar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman bukka ko yawon maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai a bangare ɗaya dam gandarin birnin kwanni mutane ne ke laɓaɓawa suna sace kayayyaki masu tsada dama ba a samun su a nan nahiyar afirka sai turai ko kuma asia abinda ya samu shawarcin shugaban ƙasar ya gana da mahukumta na gunduma da na shari'a da mahukumta na bariki na gargajiya da kungiyoyin manoma da ma'aikatan da ke wannan aikin da gwamnatin ƙasar da tallafin ƙasar amurka su kashe ɗimbin biliyoyi domin yin Na'urori masu tsada wanda ba a kera su kasan nan ba a kera su nan kusa-kusa daga nesa aka su mutane suna bi har da kayan yanka ake taya da su da kayan su da komi ana bambare karahunan nan ana taya da su ba musa inda ake kai su akwai waɗannan vanet waɗanda in za ka ba eka ka ruwa sai ka ɗaga su sama in eka ka tasha a sabke su a rufe naka eka ta ruwa su wuce eka wani to gajiya lisan da suka bamu 'yan kwangila masu aiki an hide bai vanet fiye da 500 an ce ana ganin su kasuwa ana ganin su hal lela najeriya ana ganin su ga 'yan kabu-kabu suna sa su saboda tariyar laka ta tayoyinsu to wannan ba karamin matsala ba ce wannan abin kumya ne ma gare mu jama'a kwanne wanda suke nan su ne muna aikin nan baki ne wannan abu da suka gani za su je kasaisayin su su haɗe shi kuma kasaisayin nan za a zage mu za a ɗauke mu kaman dabbobi wanda ba san ciwon kansu ba yan kwangila suna da laihi sun ɗauki 'yan banga masu rangadi amma 'yan banga eka dubu uku ya za a yi kowane da aza mai ɗan banga ba zai yi ba kenan 'yan bangan ba su isa kuma da za su ɗauke su ba su haɗa kai da hukumar da jami'an tsaro a ɗauki mutane waɗanda aka san lalle masu gaskiya ne tunda har su 'yan bangan ana zargin su da ana haɗa kai da su ana ɗiba wannan kaya ka gani ban da karahuna da ake huddawa injunan su da motocin su na aiki in sun aje su ana zuwa ana ɗebe dumman da a ciki an bi shiga an kama cikin wani gida inda suke kai nan suna tara shi bayan wannan hanyoyi na cikin gandari waɗanda aka yi na tsakuwa mutane na zuwa da motoci kat san kat da sharet da jakai suna gina wannan tsakuwa suna kawo ta gari suna saidawa. Shugaban ƙasar Nijar da ya ɗauki alkawali a lokacin da ya karɓi ragamar mulki na cewa zai tabbatar da adalci da gaskiya ga dukkan waɗanda aka damƙa ma dukiyar ƙasa. To ko yaya zai yi da wannan matsalar ta birnin Kwanne shine abin da ake jiran gani a nan gaba. To Allah ya kyauta Masu tsare ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman haruna mamman bako na birnin Kwanni. Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa huta lafiya. Wassalamu alaikum. Lallai zurfafa hannunka a cikin ramin aljihunka ka fitar da kuɗi kuma mai tsoka. Mun kudai don aikin talaka. kankai kai wannan ba mai kinka.